Masu kallon mu Assalamu alaikum. Barkanmu da kasancewa tare da ku kai tsaye a wannan dandali namu na Facebook inda muke amsa tambayoyin ku kai tsaye. A tare da ni a wannan dandali ina tare da mai taka muhimmiyar rawa a cikin shirin daɗin kowa da aka fi sani da Hafsatu. Hajiya barka da zuwa. Barka ka dai. A tambayar da mutane da yawa suka fi tambayar mu. tun da suka samu labarin za mu wannan tattaunawa irin su mubarak tukur habibu muhammad musbahu kano fage a adamu jibrin suka ce za su so su ji takaitaccen ki, kuma shin ke bahaushiya ce? assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ni dai sunana hajjama hassan an haife ni a garin kano a karamar hukumar tarauni ne makaranta ta ta firamare a nan na yi zakandare a kofar nasarawa kuma ne aure na da 'yan 'ya'yana <laughs> na to maganar bahaushiya ma babu ita duk mutumin da aka haifa a kano <laughs> sosai ke hausa fulani kakata ce kawai barbariya mahaifiyar babata amma kakana ba kano ne ni hausa fulani ce kikan ji kanuri kenan a'a ba ke ji ina ni na shi shigi yaran wasu <laughs> yaran fa kaka ce to ci fa yato <laughs> eh shi da malami <laughs> akan taba ta iya yiwa haka na na mm. to kuma a bayanin da kika yi kin amsa ɗaya daga cikin tambayoyin da mutane suke ta tambaya eh. cewar kina da aure ko kin taɓa yin aure na taɓa yin aure na'am har da 'ya'ya eh. na'am har da samun karuwa arziki na 'ya'ya na'am to Allah ya raya su ah, mun da matsayin manzon Allah na'am to a halin yanzu fa a yanzu ai ban da aure na'am ina dai kasuwa na'am <laughs> to bari kai tsaye in tafi ga tambayoyin da masu kallon mu suka turo suka ce kin taba zama a yola a muhammad ya yake tambaya kin zama a yola taba zama a yola kuma na kan je yola saboda ina da yan uwa a can sai ma to kafin ki samu kanki a cikin shirin daɗin kowa mm. dama kina taka rawa ne a masana'antar fina-finai ta kanewood? eh gaskiya tun kafin na fara shirin daɗin kowa ina fina-finai a masana'antar kanewood sai kuma kika tsinci kanki a cikin shi sai kuma anan Allah ya hasa ka ɗaukaka sosai to a cikin shirin daɗin kowa kina taka wata irin rawa wadda take ban san wani irin kallo kike wa rawar ba mutane sukan tambaya a zahiri haka halin keke ko kuma ya abin yake a ne ba haka hali na yake ba kawai rawar dai ana ɗora kyamara aka canza ni to sai na koma wancan mai wannan halin kawai idan ka bada labari ka ce so ake na koma wance to sai na koma wancan mafaɗaci ya ce a'a mai hakuri ce munafuka ce magwamnati ya ce amma dai na fi son irin rol ɗin da nake yi na faɗa ɗin sun ya burge ni a rayuwata kasancewar kin yi ƙaurin suna a matsayin mafaɗaciya a cikin shirin daɗin kowa mm. ya hakan yake taɓa rayuwarki ta yau da kullum misali idan kika fita kika haɗu da mutane ya wani irin kallo suke miki gaskiya mafi akasari mutane suna min kallon mafaɗaciya don wani idan ya doso ni zai min magana idan dai fuska ta a haɗa ciki ba ina fara ba idan ya taho sai ga ya kasa yin magana sai dai in na saki fuska ne mu shi sai ga an zo gu na amun magana wancan ina gajiya ba gajiya a gaisa amma sau tare ina samun wannan matsalar mutum baya zuwa guna direct sai kamar jiya ce eh. ni kuma wallahi ban da abokin gaba ma ban iya faɗa ba sai mutane su ga kamar da sun zo wannan eh, faɗan za a fara shine ne fa wannan daban da nake yi dai daban zan yi na'am sosai <laughs> mm. ba haka abin yake ba a zai sosai amma a zahiri kina da kishi kina da tsananin kishi ba ki da kishi kamar yadda muke gani ah, na za ki iya zama da kishiya kwarai ku hudu ma in gidan sarauta ne ma har da kwarkwara duk ki zauna da su irin wani abin ba zai faru ba <laughs> kowa fa zaman sa zai gaskiya ne na to ah, mamman bashir ya ce assalamu arewa 24 ina yi wa babbar mu hafsatu barka da zuwa tambaya ta shine shin hafsatu za ta iya auren malam musa tsohon soja a zahiri kamar yadda furera ta auri sallau ga wata tambaya to idan allah ya karanta me zai hana ai mai nufi ne na allah idan allah ya nufa sai na aura idan kuma ba mata sabace ni haka ne in ba mijina bane ba zan aure shi ba gaskiya na Allah nufa sai a yi akwai wata soyayya a bayan ƙasa? a babu <laughs> sai dai mutunci <laughs> wallahi babu mm. a irin rawar da kike takawa a cikin shirin daɗin kowa mm. akwai wasu lokuta da kikan ɗanyi kirki wani lokutan mm. kuma ki koma halinki na da na'am <laughs> wace rawa ce da kika taka a cikin shirin da ta baki sha'awa eh to akwai rodin da ta taka a wancan na farko kafin wannan sabon salo inda nake cewa malam musa zuwa ɗaya zan maka sai dai ka waye gari ka tsince ka a garin asibiti sosai ina ne na duka malam musa inda ba abin ba sosai haka kuma wasu suka ce abin da ya fi burge su shine lokacin da ya shiga ɗaki zai miki duka tun kudoshin shi ko eh, akwai inda suka ce hakin faffasa masa fuska mm. sosai to idan muka dawo wannan sabon salon fa mm. wacce rawa ce ta hankalin ki eh akwai wani sin da muka yi ni da zainabu nake shigowa nake ce mata zainabu ina abinci na take cewa na aje dan aiki da zai zo ya dafa min abincin zai da fara gayin magana to haushin ta gayin magana ban san me zan mata ba kawai sai na mushi da kuka ta zaki mahaifiyata saboda laka mata shari idan wana ya zo ya ce mata mutunci kuma bani abincin da ce to wannan set din ya banta sai idan ni ce aka yi wa haka ta ya zan yi wuri kai na cin wani kuɗi da aka yi mun Gaskiya sosai to eh, duk abin da ake yin shi yau da kullum na san akwai nasarori akwai kalubale gashi an ɗauki dogon lokaci ana yin shirin daɗin kowa wani irin kalubale kika fi fuskanta kasancewar aiki ne na yau da kullum kalubale sai dai ka ce ko aiki ya cakuɗe maka shi ne zan ce kalubale amma ba wani kalubale na fuskanta sai dai nasarori wallahi nasara kan nasara nasara kan nasara babu abinda za mu ce sai dai godiyar Allah mm. amma kalubale gaskiya da sauki da sauki sosai kuwa to alhamdulillah mm. an samu nasarori alhamdulillah ana kaiwa na'am sosai Allah ya jagora amin da matsayin manzon Allah to wata tambaya da mutane suke yawan tambayar mu shine zaki koma gidan malam Musa duk da na san watakila tambaya ce da yadda labari ya biyo haka abin zai kasance sosai a so wannan don jin amsar wannan tambaya a sai masu kallon mu su haƙuri har zuwa lokacin da za mu samu ɗaya daga cikin masu rubuta shi wannan shiri na daɗin kowa amma wani abu da har ila yau mutane suke tambaya ya alaƙar ku take da a kishiyar zamanki a gidan malam musa a zahiri kasancewar in kuna taka rawa sai a ga abin kamar gaske a zahiri dai fati al'amin wato baraka to kawata ce ni ban da wata matsala da ita lafiya lau ake zaune kawai dai muka zo yi ne muka zo aiki ne to ba sai mu sauya sai mu koma koma su kejin juna sosai amma da an gama shi kenan an gama shi kenan sai a koma yadda abin yake ƙwarai da gaske na'am to ga wata tambaya daga maryam imam ta ce don allah arewa 24 ku taimaka min ku yi mata magana mu muna zama a wani jiha ba sai na faɗi jihar ba mm. ta ce mai gidana ya ɗauki son duniya ya ɗora a kan hansatu kuma na tura mata friend request a facebook ba ta karɓa ba kin ji wani al'amari kuma ban ma sani na wallahi <laughs> ya san ban ma sani wato na'am ya hakuri ila dubawa ne ban yi na gani ba in na gani ne na son masoyana gaskiya yanda nake karɓar su daga na ko a hanya ko a whatsapp ko a facebook ko instagram to ina murna ina marabar duk wani masoyina da zai zo wajena wallahi sosai yawa ta hakuri to to anan kuma abin mamakin shine ita ce take mai gidanta yana so mm. kuma ita tana kokarin watakila ta hada ku mm. ba ta ganin abin da yake faruwa tsakanin ni mata ba sa kishi na saboda gani suke yi ba wani namijin da zai yi aure na zauna da ni mafi akasari mace har waje zai tsaya dauki hoto da ni ya je nuna matarsa ba a kishi ba a kishi gani ake ai ba matar aure bace wannan mata ta eh. tijara na'am yawwa kuma duk da haka din kasancewar kina ta'ammali da shafukan sada zumunta hmm. akan samu waɗanda suke aiko da saƙonni na kamar mazaje manema haka? A'a, sai dai kawai kina burke mu, aka ce ɗinki ya mana, a ah, ko kaza da irin dai da sauransu. Na To, 'ya'yan fa sukan fuskanci wani ƙalubale kamar su zo su kawo miki wani labari cewa ga irin kallon da ake musu. Gaskiya babu. Na. Sai a masu kallo na a'a wance yar wance ce kai kina magana da mamanki kuwa ta ce to uwa ta ce fa zan yi magana da ita irin a makaranta din na ko a cikin unguwa idan aka haɗu sai ce ke yar wance ce yar hansatu ce ke eh kuma yanzu kuna hira da hanzado ta ce to ya ba za mu hira da hanzado ba ba ta ce ba gaskiya ne irin wannan dai sosai mm. wato duk tasirin wancan fada ne da aka samu a cikin shirin mm. daɗin kowa sosai masu kallon mu kuna tare da mu ne kai tsaye a dandalinmu na facebook a sagir sadiq sharaɗa yake cewa a gaskiya hansatu kin cancanci yabo na musamman saboda irin salon da take takawa a wannan shiri ya nuna cewa ita kwararriya ce a fannin da darakta ya dora ta a kai tambaya ta a nan ita ce hafsatu ya take yi da irin mutanen da ke kallanta eh to wannan tambaya an riga an yi bayaninta da yake cewa irin mutanen da suke kallanta a zahiri haka suke kallanta a matsayinta na mafaɗaciya yaya take fama da su sannan wacce hanya take bi wajen wayarwa da mutane kai cewa wannan ba halinta ba ne kawai umarni ne na darakta ko za ki wani ƙarin bayani? Eh ƙarin bayani ta yadda mutane za su gane ba halina ba ne kyakkyawan mu'amala da mutum sai kun yi mu'amala shi a nan za ka gane wane ne wane sukari da gishiri irinsu ɗaya. amma idan ka ɗanɗana a baki a nan kake gane bambancin su sosai Yawwa sai kai mu'amala ne za ka gane ashe ba hansu ba halinta ba ne ba sosai amma dan haka kawai dan ka gane a kallo ko mun haɗa a hanya ba za ka fahimci halina ba ne ko ba halina ne ba sosai gaskiya ne to ga mustapha aƙida ya ce ya kamata ki bar baraka ta zauna lafiya ita da mijinta <laughs> ki bar baraka ta zauna lafiya to <laughs> to kawai za ki ce mm-hmm. na har ila yau dai a game da irin rawar da kike takawa a cikin shirin daɗin kowa mm. wacce rawa ce za ki ce ta wahalar da ke kafin a samu abin da ake so gaskiya akwai wani sin da muka yi ni da malam musa yake cewa in fita in bar gidan yake ɗaukowa katifa ta yake janyowa muke kokawa to wannan sin ɗin gaskiya ban wahala saboda ga ciki a jikina ga kokawa ga shi na korata <laughs> akwai duka da ke kai min in ba ina da zafin nama ba wallahi sai bulalan ta samu dan sai da na sunkuya na sa guyo na kasa ne maza na sunkuya na dago in ba ka ba sai an samu to na sha wahala wannan san din gaskiya kika ce ga ciki ni kuma zan ce ga kwarya dai kina <laughs> kina ta fama da ita eh to ko ta mun kabe kabe ai eh, ta takura ne sosai <laughs> to ga sakonni daga Abubakar Abba Abdullahi Aminu M Kabir Sani Dahiru Lawan mai kujera mm. Usman Abubakar Funtuwa Isa Salihu Buhari Yahaya Guru Yusuf daga niger state suka ce suna jin daɗin irin rawar da kike takawa suna miki fatan alkhairi to na gode allah saka da alkhairi a ƙarshe wani saƙo kike da shi ga ma'abota kallon shirin daɗin kowa saƙon da nake shi ga ma'abota kallon shirin daɗin kowa ku ci gaba da kallon tashar arewa 24 kuma ku ci gaba da kallon shirin daɗin kowa ranar asabar da karfe 8 na dare mu haɗu da ku Eh, to kafin na yi sallama da masu kallon mu zan so ki ki mun wani wani kallo da zaki wasu tsohon soja idan ya zo da <laughs> da soyayya ko kuwa na <laughs> fada ne tambaya kake mutane lenin hankali wannan wani irin zance ne ha na au baraka ce kawai dan kaga mutum ya wuce shi kenan baraka kenan to ai shi kenan masu kallon a yadda ta kasance kenan tare da hansatu a cikin dandalinmu na facebook ku kasance da mu a mako mai zuwa don ganin waye za mu tattauna da shi mun gode